تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بدا تفسير موتى رمضان شكرا دبو إيدة تريفو دار بإن بقوي hijirar manzon Allah sallallahu alaihi sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya da shekara 2026 miladiya a yau insha Allah za mu yi majalisi na 17 kuma muna cikin suratu yunus jiya mun tsaya ƙarshen ayata talatin da shida yau kuma za mu tashi a farkon ayata ta talatin da bakwai insha Allah inda ubangiji ta ke cewa wa ma na hadar alqur'anu an yuftara أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ubangiji ta ala ce wa ma kana hadha ƙuranu an yuftara bai zai yiwu a ce wannan alqur'anin ƙirƙiran sa kai ba min dunillah daga koma bayan Allah a ce ba Allah ne ya saukar da alqur'ani ba bai wa saboda in ka duba alqur'ani ka karanta ka ga yadda yake da tsarinsa da balaga da fasahan da ke cin alqur'ani da sakon da ya ƙunsa. to bai zai a ce manzala ta suma shi ƙirƙiro alqur'ani ba ko a ce wasu aljanu ne suka saukar da alkur'ani bai yiwa Allah ta'ala shine ya saukar da alkur'ani walakin tasdiqan ladhi bayne dai sai dai alkur'ani ya zo ne don ya gaskanta littattafan da suka zo kafin sa at-taura da injila da zabura da sauran littattafai da aka saukar daga sama qur'ani bai karyata su ba sai dai duk inda suka aka jirkita qur'ani zai ce ba haka bane ga yadda abun yake wa tafsir kitabi da kuma bayani na shi wannan littafin abin da ya kunsa hukunce-hukunce da bayani da da shari'o'i da kuma abin da ya shafi aqida la raiba fihi babu shakka a cikin wannan alqur'ani cewa daga Allah ta'ala yake ba kirkiran sa aka ba la raiba fihi babu shakka a cikin samin rabbil alamin daga ubangijin talikai ne wato shine Allah subhanahu wataala wato kafirai sun yi inkarin alkur'ani amma inkarin da suka yi a baki ne a zuciyarsu sun san cewa alkur'ani daga Allah yake wane mutum mutum bai isa ya zo da wani abu irin alkur'ani bai isa ya kirkiri wani littafi ko wata magana kamar alkur'ani ba ya fi karfin dan adam sun sani amma da gangan ne sai su dinga ta kai wannan ƙarya ce kawai a wannan kirkiransa akai ko su ce sun ya ya kwafo a taura ko a injila ko su ce a wasu ne suka koya masa ko shi ya kirkiri abin da kansa amma sun sani ƙarya ne ai masu wanda ahlul kitabi sun san at-taura sun san injila sun san qur'ani akwai bambanci da at-taura da injila sannan kuma inda manzo Allah ta sama shi ya kirkiro al su ma da sun kirkiro wani abu daban sun ce su ma ga nasu irin na manzon Allah ta zata rawa da ta su ce ha ba wannan bane mu ma zamu iya irin sa shikenan sai su je su to da suka kasa sai nuna duk mai hankali ya san cewa qur'ani nan daga Allah ne kawai shi kaɗai ya isa ka yi imani wa bi ayyi hadisin ba'dahu yu'minu da wace magana ne kuma za su yi imani in Alƙur'ani bai sa su yi imani ba ya gagari dan adam ya zo da shi Allah ta'ala ya kalubalance su yace kulla in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ato bi mithli hadha la ya'tuna bi mithlihi walau kana na li libabin zahira Gaya musu ya rasulullah sallallahu alaihi da mutane da aljani duk da su haɗu akan su zo da irin wannan alkur'ani ba za su iya zuwa da shi ba ko da shashin suna taimakon shashi mutanen duk duniya su haɗu da aljanun duk duniya su haɗa iliminsu su haɗa ƙarfi da ƙarfe da balaga da fasaha da Allah ya musu su tsara wani littafi wanda zai daidai da alkur'ani a wajen ma'anansa da lafuzansa da fasahansa da balagansa ba za su iya ba to in ko an ce manzo sama shi kadai ya kirkiro alkur'ani ai sai sun hadu za su iya kila ma su abun da ya fi wannan to amma tun da ya gagare su to sun tabbata cewa daga wajen ubangiji ne su bahar matara wannan ƙura'ani tabbas Allah ne ya saukar da shi babu shakka ko kaɗan a cikinsa kuma alƙura'ani yana gaskanta littattafin da suka zo kafinsa التوراة إنجيلا ده سورانسو da allah ta'ala faɗa cikin سورة فاطر yace والذي أوحينا إليك min kitabi? musaddiqan lima bayna yadayhi والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب wato abinda muka yi maka wahayinsa na daga alkur'ani shine gaskiya kuma yana gaskalta abinda ke gabansa na littattafai so da haka bai karyata at-taura da injila da zaburawa amma duk abinda aka canja a cikin at-taura da injila to zai zai gyara shi saboda at-taura yahudu sun jirkita ta injila nasara sun jirkita ta yasa ka samu kaje sayin injila kala kala ne akwai injilan yohanna akwai ta matta akwai ta wayewaye kuma abin da ke ci wannan ba shi wani sai ce bible din akwai tsohon alkawari akwai sabon sabon alkawari to me ka tsoho da sabo ma qur'ani shi kadai ne shi kadai ne ka sai qur'ani ka zo ka karanta sabon guda ɗaya ne kaga wannan ya tabbata daga wajen Allah ne subhanahu wataala so da haka duk abun da ya karo da alqur'ani abin da ke cikin at da injila to wancan din ba gaskiya bane wasu ne suka cusa shi na alqur'ani shine shine na gaskiya sannan qur'ani kuma ya shafi shiriyoyin da ke da zo a cikin at da injila to da haka annaba sun hadu akan tauhidi da kuma labarai da aka bayar a wannan littattafin don ba a shafi labari in labari ya karo ɗaya ƙarya ɗaya gaskiya ne na ƙur'ani shine gaskiya amma shari'o'i na ibada likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowa yana da tsarin shari'ansa kowa yana da tsarin ibadansa da mu da su gaba daya to na qur'ani ya shafe na wa'incan littattafan shi yasa suratul ma'ida Allah ta'ala ce wa anzalna ilayka dhikra wa anzalna ilayka alkitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitabi wa muhaiminan alayh Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wato alqur'ani da gaskiya yana mai gaskanta abun da ke gaban sa na littattafai sannan wa muhaiminan alai kuma yana hukunci a kansa in an canje wani abu sai ga yadda abun yake an canje fasara ce ga yadda abun yake kuma shari'o'in da ke cikin alqur'ani ya shafi shari'o'in da ke cikin at-taura da injila shi yasa dole qur'ani kawai zaka bi ko da kafin zuwan qur'ani kana bin addinin annabi Musa ko kana bin addinin annabi Isa Qur'ani ya riga ya shafi wancan shi yasa manzo sama wata ran da ya ga sai na Umar yana rike da takaddu sai ce menene wannan anun kai ce ai at-taura ne sai ya fushi sai ya fisge takaddu yace wallahi law raja'a Musa ma wasi'ahu illa tibai da annabi Musa zai da duniya ba abin da zai sai dai bi ni sai dai bi Qur'ani amma ba zai bi ba zai bi at-taura sadaka al-Qur'ani yana gaba da wayannan littafin gaba daya kuma yana bayanin duk abin da ya faru na abubuwan da aka jirkita a wayancan littafin so da aka dole ne abi abi alqur'ani sannan Allah ta ya wa tafsilal kitabi kuma bayani ne yana bayani dalla dalla na abun da wannan littafin ya kunsa sune shari'o'i da hukunce hukunce da abubuwa na aqida abunda da zaka kudurta a zuciyanka na abubuwan da suka faru a baya da abunda za su faru nan gaba da abubuwan tashi alkiyama da kuma halal da haramun duk wannan littafi na alqur'ani yana yin bayani dalla dalla جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرجال وني أبو مراك إيا غاني شبان يتكا كوما سنة رمضان الله صلى الله عليه وسلم سيتمكا كارم بياني غاين دا غاين دا أبو يكي أما باب علم دي فينا القرآن كتاب الله أفضل كل علم به أجلى وأجلى كل ظلم ولا أبقي به بدلا بتاتا ولكن أستزيد به علومي so da duk abin da ake bukata na shari'a akwai shi qur'ani amma hadisi yayi ƙarin bayani wani abin ko ba za ka gane shi ba sai ka koma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ba a riba so sunna tana fassara alqur'ani mai girma wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim sai da bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ah, sayyidina ali yana cewa fihi khabaru ma qablakum wa naba'u ma ba'dakum wa faslu ma bainakum ƙurani akwai labarin abun da ke kafin ku kafin ku zo a wasu labarai na wasu abubuwa da suka faru kafin wannan al'umma qurani ya bada labarin su tun daga halittar annabi adam alaihi salatu wasalam har zuwa gwagwarmayan annabi nuhu annabi hudu annabi salihu annabi musa har zuwa kan manzala sassa sannan akwai na ba'u ma ba da abin da ke bayan ku wanda zai zo nan gaba ma Qur'ani ya yi bayaninsa ya yi bayanin tashin alkiyama ya yi bayanin wasu alamomi na alkiyama na tashi alkiyama ya yi bayanin tashin alkiyama ya yi bayanin zaman abin nan azaban kabari ya yi bayanin abubuwan da za su faru ranar alkiyama na hisabi da auna ayyuka da aljanna da wuta da sauransu kaga wannan na ba'u ma ba da kudi wato labarin abin da ke bayan saboda haka duk abin da zai faru ya faru a baya ƙurani ya yi bayani da abin da zai faru nan gaba sannan kuma yana hukuncin abin da ke tsakaninku duk wanda ya kaza hukuncinsa kaza abu kaza hukuncinsa kaza abu kaza hukuncinsa kaza a sai qur'ani kundi ne Allah ta'ala ya turo shi domin shiriyan wannan al'umma ba yanda za a samu shiriya ba a bi alqur'ani ba bai zai yi ba dole sai ka bi alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka zama kana kan hanya madaidaiciya sannan Allah ta ce la raiba fihi babu shakka cikin alqur'ani min rabbil alamin daga ubangijin talikai da zaka shakka aya daya ce ba alqur'ani bane da ka kafurta alqur'ani gaskiya ne daga wajen ubangiji ta alake alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi wannan alqur'anin babu shakka daga wajen Allah subhanahu ta'ala yake ba wani ne ya kirkire shi ba Allah ya ta maimaita wannan a cikin suratu shu'ara yace wa ma tanazzalat bihi shayatin wa ma yanbaghi lahum wa ma yastadi'un shaydanu ba su zauka da alqur'ani ba aljani kuma bai su bai kamace su ba ma kuma ba za su iya ba ba za su iya ba wane su mutane ba su iya ba shaidanu ba za su iya so da ka wahayi ne Allah ta'ala ya saukar wa manzala sama shi ta hanyar mala'ika Jibiru. kun nazzala ruhul qudus shine mala'ika Jibiru kenan nazala bihi ruhul amin wato mala'ika jibril amincicce shi ya sauko da Alƙur'ani kuma Allah ne bashi ya bashi wannan sako to shi yasa duk yanda zaka yi baka isa ka ce Alƙura'ani ƙarya bane kuma ka zo da wani dalili da za ka iya gamsar da mutane ba baka da wannan Sau da ba za ka iya zuwa da irin sama. ba wa an zanna hu, wabin haƙƙi na nazal da gaskiya ne ya sauka muka saukar da shi kuma da gaskiya ne ya sauka duk buga-bugan mutum duk inda zai je dawo dai bai sai zo ya rubuta wani littafi ya ce gashi nan irin alkur'ani wani baka da wannan da lafuzansa yadda yake da ma'anonin da ya kunsa da labarin da ya kunsa da shari'o'in da ke ciki da fasaha da balagan da ke ciki da kuma daɗin karanta shi da kuma rashin kosawa in kana karanta shi ko kana sauraron sa sai dai ka gaji amma ba ka ji ka kosa da karatun Qur'ani ba sai dai ka ce ka gaji to amma in wani abu ne kake karanta za ka kosa wani na karanta ma za ka ji ka yau da gobe kana jin sa amma alqur'ani ba haka bane wa khairu jalisin la yumallu hadithuhu wa tarjaduhu yazdadu fi tajammul mai mai taki ma kara masa kyau yake kara masa wato kawa yake yi kara burgewa yake yi saboda haka tunda aka saukar da alqur'ani shekara 1400 da nawa da hamsin da 60 kenan yanzu aka fara saukar da alqur'ani tun manzo sai ina makka shekara 1460 har yanzu ana karanta shi kuma kullum ana karanta shi kamar sabo daɗi yake ƙara yi kamar sabo in ana maimaita shi ta yin ba ƙurani ba babu littafi mai irin wannan babu shi wanda za a zo a karanta maka gobe a karanta maka baka ƙoza ba dibin ana karanta za ka ji kawai kai ba ka iya sauraro ba Kamar alƙur'ani shi yake da wannan wannan gata wannan duk yana ƙara tabbatar da cewa alƙur'ani daga Allah ne mu'jiza ce khalida wanda za ta dawwama da Allah ta'ala bai saukar da wata mu'jiza ba ga manzon sa sai wannan alqur'ani da ya isa da ya isa sa mutane su imani to shine Allah ta'ala ya ce am ya kulu naftara am yaquluna naftara قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن صادقين ubangiji ta lace am ya ƙolo naftara ko suna cewa manzala ta suna ya ƙirƙiro alƙur'ani ne haka suke faɗa to kul gaya musu fato bi suratin misli ku zo da sura guda ɗaya irin alƙur'ani ko da sura mai aya uku kamar ina ɗaya kalkautar iya wannan ku zo da sura wanda aya uku kawai abi ku bashin sura aya 113 ai bindan abu abi ku bashin surori 113 ku zo da ƙwaya ɗaya irin alƙur'ani wada umani stadatun ku kira duk wanda kuka ga daman ku kira min layi, wanda ba Allah ba wanda zai taimake ku ko mutane ko aljani ko gumakanku da kuke bautawa in kuntum na inda da kuke yi ku zo da irin alqur'ani sura ɗaya, ko da mai aya uku ne kamar inna adaina kalkautar wanda fasahanta da balaganta zai zama kamar irin alqur'ani da za su iya Allah ta'ala ya kalubalance su wannan kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa cikin suratul baqara wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wa da'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin idan kuna shakka cewa qur'anin nan ba daga wajen Allah yake ba to ku zo da sura mana koda guda daya ko gajeruwar sura ne wanda za ta zama irin alqur'ani lafuzar da ma'anan in dai daga sauke kuma ku kira duk wanda za ku kira taimake ku a duniyan nan wanda ba Allah ba ba za ku tsaya ba to wannan kalubale ne na ƙarshe akwai kalubale na farko shine ayan da na karanta da azun kullu ne tamatil insu wal jinnu ala an yasu bi misli hadha alqur'ani la yatuna bi misli walau kana ba'dhum li ba'din zahira an ce su zo da qur'ani gaba sa irin sa. su zo da wani littafi irin qur'ani da adadin surorin da adadin ayoyin in za su iya su da aljani duk su haɗu suka kasa to sai aka sake kalubalantan su kalubale na biyu a cikin suratu hud aka ce su zo da koda daidai da aya goma ne ai sura goma ka qur'ani sura 114 ne sai abin su bashin sura 104 su zo da wannan suka kasa kamar yadda Allah ta yake cewa am yaqulu naftara qul fatu bi ashri suwarin mislihi muftariyatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin suna cewa manzo sun ya kirkira alqur'ani to ku zo da sura goma tunda kun kasa zuwa da sura ɗari da sha hudu ku zo da misalin surori goma kawai irin alkur'ani sannan ku kira duk wanda za ku kira ya taimake ku akan wannan an ba ku dama ba sai ku shawa kawai ba ku kira larabawan duniya gaba ɗaya ƙwararru masu ilimi kai hal aljani ma ku je ku kira su taimaka muku su zo da sura goma irin alkur'ani ba za su iya ba sai suka kasa nan ma to suka kasa shi ne aka ce to su zo da sura ɗaya am yaquluna nasara qul fa'tu bi suratin misli to da aka zo da sura irin ta kwaya daya irin alqur'ani kuma wada umani salatu min dunna kun sadiqin ku kira duk wanda za ku kira taimake ku nan ma dai suka suka gajiya suka kasa to shine Allah ta'ala ce to tunda ba su yi ba ko har abadan abada ba za su yi ba yace fa illan taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara wa idda lil kafirin idan ba su iya yi a yanzu ba walan taf'alu ba za su taɓa yi ba ba za su yi ba ah, to ai na daɗin sun fi balaga da fasaha ka duba waƙoƙin larabawan da da yanzu ai ba za ka haɗa ba To da haka sun fi larabci na daɗin sun fi fasaha da balaga sai suka kasa yanzu ne yanzu za su yi ba za su yi ba wallahi ba za su yi ba sai ta Allah ta ce ba za su taba iya yi ba ku ji tsoron wutan da makamashinta mutane ne da duwatsu kuma an tanje ta don kafirai ku ji tsoron wutar jahannama ku musulunta ku imani da alqur'ani qur'ani nan inda wani zai iya zuwa da irin sa wallahi ne shi amma da sun zo mana da nasu don sun ce qur'anin bai cika ba saka suke dawa akwai surorin da babu amma sun kasa su yi wani qur'anin su kawo kasuwa su yi sa. dole dai wannan din suke karanta sai dai suke maka ai bai cika ba ah, to ku zo da cikakken mu gani ba za su iya ko iran kaje ba za ka samu ana tallan wani qur'ani ba wannan ba to kaga wannan shi ke nuna qur'ani nan daga Allah ne kuma Allah ya dawo alƙawarin zai kare shi ya ce babu in abunna la yatihi al min bayni yadayhi wala min khalfi ya ɗau mataki ba mai shigar da masa barna ko ta gaba ko ta baya ko ta ina ya ce mu za mu kare wannan alƙur'ani mu muka saukar da shi mu za mu tsare shi to shi yasa suka kasa sannan ga mulhidai yahudawa makiya Allah makiya addinin Allah da suke son su jirkita wannan addini duk iya kokarin su ta hanyoyi daban-daban suna yi amma sun kasa su jirkita alqur'ani suna yakan mutane a zahiri suna yakan tunanin mutane alghazwal fikri ko ta ina fi ta yakan tunanin mutane a kauda su daga addini a nuna musu addinin nan ta'addanci ne addinin nan kauyanci ne duk ba inda ba bi ba amma kuma sun kasa su zo su canja wani abu na alkur'ani wanda za su kashi dala biliyan dubu za su iya bayarwa don su canja alkur'ani amma babu bai zai yiwu ba ne kawai Allah ya ɗau alƙawari zai kare kayansa kuma har abada ba za su iya ba ba za su taɓa iyawa ba So saboda haka ƙura'ani daga Allah ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min nabiyyin min al-anbiya illa wa qad utiya min al-ayati ma amana bihi al-bashar ko ma amana ala mithlihi al-bashar babu wani annabi daga cikin annabawa illa wa qad utiya min al-ayati fa sai an bashi mu'jizozi ma amana ala mislihi bashar wanda mutun yake imani akan irinsa wato ko ne annabi an bashi mu'jizozin da in suka bayyana dan adam zai yi imani da wannan annabi sai ce inna ma kana allazi utituhu wahyan aw haqallahu ilayya fa arju an akuna aktharahum tabi'an yace to ni mu'jizan da aka bani wato shine wasu ayoyi ne da aka min wahayin su an min wahayi ne Allah ta'ala min wahayi na wasu ayoyi wato shine alqur'ani yace to ina fatan nafi nafi su mabiya kuma haka ne domin duk sauran sanna annabi Musa yanzu tarihi ne na zaka ganta babu ita ba ta sanna da za ta sake ta zama maciji an riga an gama Mu hannunsa da ya fitar ya zama kama haske rana ya wuce ba bara nuna maka misalin sama annabi isa yana warkar da makaho da kuturu duk wanda ya riga wuce sai dai a baka labari ina kuturun da ya warkar din ina makahon da ya warkar din ya wuce to amma qur'ani har yanzu yana nan gashi na har duniya ta tashi mu'jiza ce khalida جاء النبيون بالآيات na bi kitabin ghairi musari. duk annaba sun zo da mu'jizoji sun wuce ka zo mana da littafin da bai zai wuce ba wannan kawai ya isa ya sa yi imani da ka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sai Allah ta'ala ce bal kazzabu bal kazzabu bima lam yuhitu bi'ilmihi wa lamma ya'tihim ta'wiluhu كذلك كذب الذين من فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ubangiji ta lace bal ba haka ba kazzabu malamin ilmi sun karyata abinda ba su kewaye da saninsa ba wato abinda ba su ma fahimce shi ba suka karyata suka karyata shi walamma ya'tihim ta'wilu kuma fassaran sa bai zo musu ba ma'ana abinda yake fada na narkon azaba bai afku ba bai afku ba tukunna kazalika kazzaba allazina min qablihim haka nan wa'inda suke kafin su suka ƙaryata manzonnin su da littattafan da aka wa manzonnin fanzur ka duba kaifa kana aqibatu zalimin ya karshen azzalumai na farkon din ya kasance su ma wayannan su jira su jira abin da zai faru da su wato sun karyata alqur'ani ba su tsaya ma sun fahimce shi ba shine ma nan bal kazzabu bima lam bi ilmi ba su ma tsaya suka fahimce shi ba ba su fahimci me zai je dawo in suka fassara in suka karyata shi ba shine tawilin sa din in aka kiyaye imani da alqur'ani me zai faru bala'i ne zai faru masifa ce ko a nan duniya ko lahira ko duka biyu to amma ba su tsaya ma sun fahimci alqur'anin ba ana zuwa da alqur'ani ka ce kai a daina wannan magana wannan ƙarya kawai wannan ƙarya ce kawai kenan sai suka ƙaryata alqur'ani to wannan aiki ne na jahili shi jahili kafin ka gama magananka ya tare ka da muzu bai tsaya ma ya fahimci me kake nufi to shine abin da suka yi ana zuwa da alqurani su tsaya su nitsuman su gane me alqurani yake faɗa kada za su gane gaskiya da take amma yau kace kai da Allah kana saurare shi ba la tasma'u li hadha alqurani wal ghaw fihi la'allakum taghlibun kar ma ku saurari wannan alqurani ku dinga hayaniya an karanta shi za ku rinjaye shi haka za ku ci nasara a kanka to baka saurara ba ya za ka yi ka gane gaskiya ne ko ba gaskiya wani sadaka duk abin da aka maka shi ka tsaya ka saurare shi ka nitsu ka gani in gaskiya ne ka bi in ƙarya ne kuma ka yi watsi da ita kama abin da baka tsaya ka fahimta ba baka tsaya kai tadabburin sa ka lura me yake karantarwa ba amma shi ka zo kana ƙaryatawa kana cewa ba haka bane shi yasa wani yayi shekara goma yana ƙaryatawan daga ba kuma sai zo ya fahimta wani ya shekaru yana ƙarya ko sai yana umar shekara shida yana ta ƙura'ani amma ƙanwarsa kawai samu tana karatu shikenan sai abun ya fara shigansa ya fara shigansa manzo yana karatu yanzu ya samu zalla karatu abun ya fara shigansa sai gane a sai ƙura'ani gaskiya ne musulunta to da yawansu haka ne ko jinnun nasibin aljari da suka da suka musulunta su ma yana dawa daga da'awan da ya je tabuka wanda aka masa ruwan duwatsu su da'if afwan da'if aka je aka jejjefe shi aka ji masa ciwo yazo yana sallan asuba yana karanta alqur'ani aljani suka ji karatun alqur'ani suka musulunta kuma suka koma suna kiran yan uwansu aljani sun ji wani abun karantawa mai ban mamaki mai kayatarwa yanda yake shiryar da mutane ka gani tsuwa ne suka yi suka saurara da da saurara ba za su samu shiryan ba to shi ne za ga wani ya ce maka karka saurari yan izalan nan karka saurari wa'annan wahabiyawa kar ma ka zaurari yan salafiya za su ɓadda kai da su yi a ah, to ka bashi ya saurara mana shi bai da hankali ne ai yana da hankali ka bashi ya saurara in mara kyau ne ya gane ai Allah yi wa mutum hankali ne don ya ga ya bambanta abu mai kyau da mara kyau to ya saurara shi ba dabba ba ne. mai hankali ne kaga zai gane wannan abu shiriya ne ko ba shiriya ba bata ne ko shiriya ne amma ka ce wa kar ya saurara sai akwai abin da kake tsoro akwai abin da kake tsoro amma kaga su kuma suna sauraron naku in kun kwaba ta sai zo fi ta muku dariya zo suna fostin ana dariya kun yi abin da hankali bai zai ba zai yadda da shi kuma ba mai cewa yau karku saurari wane ne karku a mu ba ma faɗa haka amma duk da haka kuma ba sa ɗaukan wa'annan bidiyoyin ku ya ku ne kuke ɗaukan kayan ku amma ba ku samun karuwa ba wani karuwan da kuke samu amma ahlus suna kuma kullun samun karuwa suke yi ko dai zama wanda dama shi baya sunnan baya bidiyan sai gane sunnan ya shiga su suka fi yawa ko kuma daga cikin yan bidiyan a dinga kwaso su har a cikin gidajen su ana diba saboda qala Allah qala Rasulullah Allah yake manzo ba shi da'awar ba ta su bane da'awar Allah ne suke isarwa su muballighuna ne anillah suna fadan abunda Allah yake da abunda manzo Allah kuma yake shikenan aikin su kenan ko kuma naku ne kuke tallatawa ba na Allah da manzon Allah ba kaga dole ku samu matsala da an zo sai a ga abun fa akwai bambanci fa shi fa wannan yana kotin na ayoyi da hadisai yayi bayani wannan kuma bayani yake wani ya ce kaza ko wani ko ya ta maka surutu ko ka kasa gane inda ya dosa ko su mafarke mafarke da aka yi ai ta maka bayanin mafarki Allah ya yi koma mu bi mafarki ne? qurani da hadisi aka ce mu bi to kaga dole akwai bambanci to shi ka ga suwa da suna a nitse suke wa'azin su kuma kowa yana son wa'azin su za ga duk wayayye in dai kai wayayye ne ko da ɗan boko ne kai baka karanta addini ba to ka san cewa ahlus sunna sune suke wa'azi na gaskiya sune suke tafiya tare da dalilai duk abin da suka faɗa ga dalili daga Ƙur'ani ko hadisi to shi yasa duk wayayyun sai ya zama suna suna cikin halin sunna amma an kaje ka shiga bidiyan can kuma ko kana da dan wayewa ne zaka zama gidaje dole inda safe ka shiga wani magabaci yace wallahi da zaka shiga bidiya da safe zuwa yamma ka zama wawa me yasa saboda za a dinga gaya maka abubuwa da ka kawai da tatsuniya da shirme ba hujja kuma ka karba kuma a ce maka ba haka bane ka ce oh, haka ne haka ne ka zama wawa kenan amma idan ajin sunna kake sauraro an gina ka akan hujja da dalili shi yasa in wani yazo yana shirme zama sai ka gane cewa shirme yake yi ba daidai yake ba saboda an gina ka akan dalilai na alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da aka sai mu gode wa Allah akan wannan to shi yasa dukkan kafin da mutum zai yazo yana ta wani kumfan baki shi akan gaskiya to za ka ga zage zage ne kawai ya ci mutuncin wannan ya zagi wannan shine aikin kenan amma ba wai dalilai akan kura kuma dama Allah ba mu labari yace wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir fani al-ifilu billahi an sabilillah lahu fid dunya khizyun wa nuziqu yawm al-qiyamati azab hari Allah ta'ala ce daga cikin mutane akwai wanda yake jayayya ba tare da hujja ba ba dalilai shine ilimin don duk ilimin da ba hujja ba ilimi bane babu hujja a kansa babu littafi babu shari'a ba littafin da ke haskaka masa ba qur'ani da hadisi amma za ka ga yana ta nuna kafafa yana ta nuna girman kai yana duro yana cewa shi ne akan gaskiya Allah ta ce sai mun kaskantar da shi a nan duniya a lahira kuma akwai azaba ta gobara tana jiransa me kaskancin ne a zo a kure ka ido ya rena fata ku zo ku yi taron dangi da malamanku da kudin da wayanda kuke ga sun isa yaro kawai ya ya fata-fata da ko kawai da hujjoji da dalilai kike nan ku tashi ba kunya ku zo kuna nade taburban kunya da hauka alhali ya gagare ku ya kawo muku dalilai ya yi fata-fata da ku sai ku koma jefe ku ai kaza kaza na ai kaza ne to me za a wajen ba ku faɗa ba me ya faru a wajen ba ku faɗa ba sai daga ba ake naje kunya taburman kunya da hauka saboda dalilai kafin mutum ya faɗi abun ma yana da hujja shi haka ahlus sunna suke da kace hujja tattaro kawai hujjojin aka maka kai kuma dama ka gina abun ka ba dalili aka ce ka kawo hujja sai dai ka kama faɗa wal hatu burhanakum kuntum sadiqin ba za ka iya ba ku kawo dalilan ku inda gaske kuke yi za ga mutum ya kama zagi da wani tonon asiri da wani abubuwa dai na batanci kawai waje da za a zora da mutum mutunci hanyar da masu duk wanda yake kan bata in yana jayayya da wanda yake kan shirya to shi ya zai nemi ya lalata mutuncin wanda yake kan shirya ne don ya san bai da dalilin da zai iya rusa abin da yake kiran mutane a kansa shikenan sai ya tafi a tafiya wai an lalata ka to zuba za sake sauraron ka ba to mutane ma ku ne me yasa Allah ya musu hankali don su bambance mai kyau da mara kyau su ba dabbobi bane to shi yasa duk mai dawa akan gaskiya ci gaba da yi gaskiya ita har abada ita ce a sama ƙarya fure take ba ta jaka bal na qazifu bil haqqi ala al batil fa yadmaghu fa idha huwa zahir Allah ya ce muna dora gaskiya akan barna ne mu jefa gaskiya akan barna gaskiya ta je ta kurmushe barnan sai kaga barnan ta tarwatse haka Allah ta'ala ya faɗa kuma haka take take kaga baka yi nasara ba to baka da gaskiya ne kawai amma yau da gobe kai ne mai nasara in kana kan kana kan gaskiya Allah ta'ala ya samu dace bangiji Taala yake suna karyata abinda ma ba su fahimci shi ba kuma wayanda suke kafin su haka suka dinga karyata wato ainihin alkur'ani to abu da tafi da aka saukar musu to su ma suna karyatawa wai kaman eh, laraba suke cewa almaru adu ma jahila mutum makiyin abin da ya jahilta ne in baka fahimci ba sai ka zama makiyinsa abu mai kyau ne ba amma ba gane ba kana ta adawa da abun sai daga ba kuma sai ka gane a sai fa abu mai kyau ne kila kai ta jin kunya ma na wasu abubuwan da kai da kai a baya to duk abu in zaka yi inkarin sa ka tsaya ka fahimce shi tukunna ka tsaya ka gane menene ya abun yake in gaskiya ne ka karba don kai mai neman shiriya ne in ƙarya ne ka kauce mata ba ko abu an kama za a karba ba amma kan yi tukun ka fahimta me abun yake koyarwa in ƙarya ce kawai ka musu watsi da ƙaryansu to saboda haka sun ƙaryata gaskiya kamar yadda mutane da ke kafin su suka ƙaryata gaskiya to amma Allah ta'ala ai ya kama su ya ce ku duba ya ƙarshen su ya kasance su azzalumai wato su ne kafirai wanda suka zalunci kawunan su Allah ya halakar da su ya saukar musu da azaba da sabbin zaluncin su to kuma ku yi kaffa kaffa kada wannan azaban ta sauka muku kada Allah ya jarrabe ku da abin da ya jarrabi wa'incan ku sallama ku mika wuya hujja ta riga ta bayyana manzala ta sallama Allah ne ya aiko shi da alqur'ani ba kirkiran sai ba inda kirkira ne kuma sai ku kirkira tunda kuka kasa to abu ne daga Allah subhanahu wataala sai Allah ta'ala ya ce man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi وربك أعلم بالمفسدين Ubangiji ta lace wa minhum daga cikin al'umanka sallallahu Alaihi wasallam man yi uminu bihi akwai wanda zai yi imani da wannan al'ur'ani cikin wanda kake jayayya da su ɗin wani zai yi imani da wannan al'ur'ani wa minhum man la yi uminu bihi akwai kuma wanda ba zai imani da shi ba wani wani ana tafiya tafiya sai gani ana tafiya tafiya sai gane, wani kuma har abada ba zai ba zai imani ba wa rabbuka alam bil mufsidin Allah ya san masu karna, wanda suke karyata alqur'ani suke karyata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya san su to kenan kaga mutane kashi biyu ne duk in ka zo kana mutane wa'azi to sun za su kashi biyu akwai wanda yake yadda da abin da kake faɗa zai yi imani da shi kuma zai gaskanta shi akwai kuma wanda bai yi da abin da kake faɗa ba to haka annabawan Allah al'umman su kashi biyu wani zai yi imani wani kuma duk yanda kai bai zai yi ba wanda Allah ya kaddara wa imani sai kaga ya karba wani a cikin sauki a take wani kuma za a yi shekaru ana bugawa kafin ya karba amma dai in gaskiya mutum yake so yau da gobe in tsakaninsa da Allah ko yayi inkarin abun in tsakaninsa da Allah gaskiyan yake son ya gane to yau da gobe zai gane ta ko da yana zagin mai faɗan gaskiya. amma dama ba gaskiya yake so ba wannan babu yanda ka da shi shi sa Allah ta'ala ya san masu barna wanda su ba gaskiyan suke so ba su ba za su yi imani ba amma akwai waɗanda za su yi imani da abin da aka aiko ka da shi kafin su mutu za su yi imani to da haka duk wa'azi duk mai wa'azi ya kwantar da hankalinsa kar ya ɗauka cewa da zaran yi wa'azi za a yi amfani da shi gaba daya kowa da kowa zai karba ba haka bane su ma yi ta buga da wasu tun da aka yi shekara ashirin da wani abu kafin suka suka musulunta kuma tun da aka fara ake gwagwarmaya da su sun ce ba za su musulunta ba bayan shekara ashirin da wani abu sannan suka musulunta a fatau maka ba abu su ya musulunta ba shine sarkin maka. shekara ashirin da ɗaya sannan ya musulunta ina su Khalid bin Walid sai da aka yi ta bugawa duk suka da suka zama sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam banda irin su Hamza banda irin su na Umar wanda an yi shekara shida ana bugawa to amma akwai irin su Abubakar daga ran da aka aika manzon sama a ran ne ya musulunta as-siddiq yace Allah ne akwai kai to nayi nayi da nayi imani to haka nan da yawa akwai irin su to haka nan wazi yake wani da ka faɗa sai ya karba wani kuma za a dade kafin ya karba so da haka daga cikin masu sauraronka ya rasulullah sallallahu akwai wanda suka yi za su yi imani da alqur'ani su yi imani da kai su bi ka su amfana da da aka aiko ka da shi akwai kuma waɗanda ba za su yi ba imani za su mutu akan akan kafirci Allah ya san wannan don Allah ta'ala alima ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakunu Allah ya san me ya kasance a ba da abin da yake kasancewa yanzu da abin da zai kasance nan gaba da abin da bai zai kasance ba ma Allah ya sani mene bai zai kasance ba da abin da bai zai kasance ba kuma da zai kasance Allah ya san ya zai kasance to da ilimin sa ya kewaye kowane abu kad ahada bi kulli shay'in illa. Allah ya kewaye kowane abu da wato ainihin da ilimin sa to sa anan Allah ta'ala yana rarrashin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam lalle a al'umman kan na akwai masu imani akwai wanda ba su yi ba saboda haka kar ka daga hankalinka cewa kowa ya imani bi zai yi ba ba annabin da yazo kowa jama'ansa suka amsa masa saboda haka wasu za su yi imani da kai wasu za su kafirta da kai wanda ya imani shikenan wanda bai ba kuma kai kuma ka sauke wajibinka ka riga kai wa'azi wa ma rasuli illa al balagul mubin in alayka illa al balag isarwan kawai shine ya zama wajibi a kanka wane da wane in bai karba ba wannan karka daga hankalinka to haka duk wani mai da'awa akan sunna akan alqur'ani da sunna ko da wasu na zagin sa ko da wasu na yakan sa shi ya ci gaba da isar da sakon ya sauke wajibin sa karka damu da masu zagin ka ko masu cin mutuncin ka wannan duk ba za a rubuta su ba dama akwai su tarihi ne yake maimaita kansa saboda haka ba za ka daga hankalinka ba kuma addini ba naka bane na Allah ne Allah ne mai isarwa shi yake sa mutane imani a zukatansu sai ubangiji ta laice wa in kazzabuka fa kulli amali wa lakum amalukum hmm. antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun ubangiji ta lace wa in kazzabuka idan kafiran nan suka karyata ka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqul ka gaya musu li amali wani fa aiki na nawa ne ni dai ina yin abun da ya wajaba a gaina a kaina walakum amalukum can aikin ku da kuke ko ko na na naku ne ku je ku yi ta abun ku amma ku bar ni ni ne da'awata antum bari'una mimma amalu ku ba ruwanku da abin da nake aikatawa wa ana bari'un mimma ta'malun ni kuma ba ruwana da abin da kuke aikatawa na kafirci da shirka ma'ana kowa je ya rike nasa kenan wannan kaman qul ya ayyuhal kafiruna qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma abudu. wala ana abidu ma abattum wala antum abidu ma abud lakum dinukum waliyadin kace ya ku kafirai ba zan bauta abin da kuke bauta ba kuma ba za ku bauta abin da nake bauta ba nan gaba ma ba zan bauta abin da kuke bauta ba kuma ba za ku bauta abin da nake bauta ba kowa ya rike na salakum dinukum waliya dini addinin ku na shirka ku je ku ni kuma nawa ina yi kuma ba zan dina da'awata ba ba ya ba su dama su je su shirka mani a ba su isa su hana shi abin da shi yake ga kamar yadda shi ma bai isa ya hana su ba saboda haka amma akwai ranar kin dillanci shine ranar alkiyama idan an zo kuma za a ware mutanen kirki da mutanen banza hazani khasamani iktasamu fi rabbihim fallazina kafaru qutti allahum thiyabun min nari yushabbu min faqri usmil hamim to da haka anan duniya akwai jayayya tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba amma ranar lahira za a raba fadin an raban kuma su kafirai za su tafi wuta a musu tufafi na wuta a dinga gasa su da wutar jahannama a dinga zuba musu ruwan zafi na wutar jahannama to wannan ayoyi da daga cikin ayoyin tawaye wai idan mutum ya kiyaye musulunci ba wai zuwa za ka yi ka ce wai to shikenan dai a zauna lafiya bari shi ma ka dan taba nasa shi ma ya dan taba naka ko kar ka kyamaci addinin sa wannan ba daidai bane ai sun zo sun samu manzo Allah sai suka ce to shi yanzu yanda za a yi mu ka zo ka dan bautawa kuma kanmu na dan lokaci mu ma sai mu hadu mu bautawa Allah ka haka suka ga manzo Allah sai aka saukar da kuliya ayyul kafiru la a'budu ma ta'budun bai zai taba yiwa ba ku rike naku na riƙe nawa a cikin suratul mumtahana ubangiji ta'ala ya hika daga annabi ibrahim yake ga mutanensa inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdahu annabi ibrahim ya muhon muku tawaye masu bautan guki mun muku tawaye da dukkan abin da kuke bauta ba Allah ba mun kafirce muku kuma daga yau gaba da kiyayya ya bayyana tsakanin mu har abadan abada sai ran da kuka yi imani da Allah shi kadai to idan mutum yace ba son addinin ka ba wai lallabi za ka yi ka nuna addinin sa shi ma daidai ne a bai da matsala don a zauna lafiya ba wannan dushirme ne rashin kishin addini ne shine yanzu abin da ake tusawa mutane kar ka yi kyaman addini ne addini ma ai dai addini ne kar ka yi kyaman addinin wani a dole ka yi addini da ba musulunci ba Sau da inna dina inda Allahi al Allah ya maka ni'ima da imani da musulunci kana cikin al'umman manzana ta wanda suka amsa da'awa sannan ka zo kai sakacin wannan abu ka ce za ka yadda wani mai addinin shirka ko addinin kafurci ka yarda cewa wai duk ɗaya ne da naka da nasa duk ɗaya ne ba zai taɓa zama ɗaya ba Allah ta lace wa man yabtagi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin duk wanda ya nemi bauta Allah ta'ala da wani abu ba addinin musulunci ba ba za a karba masa ba kuma ranar lahira yayi asaran aljidansa na aljanna wutar jahannama zai tafi to kai da kai da ka tafi cikin wanda suka yi asara to wanda ya da kafircin kafurai shi ma kafuri ne eh duk wani kafuri da yake kafurci ko shirka sai kai da daidai ne abin da yake ba matsala to kai ma ka kafurta don ka warware la ilaha illallah ka ba abun bautawa da gaskiya kai Allah la ilaha illallah wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa rahman saboda haka dole ka kafurce wa me dan hutu wa ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله bil استمسك بالعروة الوثقى Zan fi sama samalaha duk wanda ya kafurce wani abu da ake bauta ba Allah bai imani da Allah ya imani da la ilaha illallah to yayi riko da igiyan da barata tsinke ba ita ce la ilaha illallah ka riko da tauhidi dole a samu wannan a zuciyanka shine alwala'u wal bara tawaye wa kafirci da sallama wa musulunci tawaye wa kafurai da kuma son musulmi wannan dole a same shi a zuciyanka idan kai mu'mini ne kuma kai mai imani ne sai Allah ta'ala ce ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت وتهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون ubangiji ta lace wa minhum man yastami'u ilayk daga cikin mutanen nan akwai wanda yake sauraron ka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ina sauraron ka ina jin abin da kake faɗa na karatun alqur'ani to amma kuma baya amfana da abin da yake sauraro shine Allah ta ce afa ta tusmi usumma kai ne zaka jiyar da kurame wa'inda ba ta jin magana jamo a jamu wa dauka kanu ya filun ko da sun kasance ba su da hankali wato wani duk ka yi ba zai imani ba wani zai saurare ka ya ji irin kalamanka masu kyau ya ji karatun alkur'ani to amma zuciyarsa ba ta iya kiyaye komai ba zai gamsu ba yanzu wani zai zo ya saurari wa'azin malami ya ce gaskiya wa'azin sai yana burke ni gaskiya yake faɗa abin da yake faɗan nan gaskiya ne duk ya gama yabo amma ba zai imani da wannan wa'azin ba zai aiki da shi ba saboda ko ta aqida kuma da yake da ita daban wani aƙidan ba zai bata ba wani kuma da ya zo ya ji sai hankalinsa ya kama shikenan ya ji bayanai ya ji dalilai a ta wannan shine karatu shikenan sai aiki da shi daga nan ya canja aqida mara kyau zuwa ga mai kyau to haka mutane suke to shine anan ake ga manzo ma daga cikin mutane fa akwai mai sauraron maganarka ko maganar ta burge shi akwai mai sauraron alqur'ani qur'ani ya masa tasiri ya fahimci qur'ani nan gaskiya ne amma kuma baya iya kiyaye komai baya iya kiyaye gaskiyan yayi riko da ita bai zai yiwu ba jinsa ba mai amfani ba ne kawai yanzu ya saurare ka ne a ah, lalle mutum yana burgewa ka amma ina yanzu za ka samu a cikin malamai da suke trending za ka samu akwai malamin da za a samu mutum miliyan ɗaya suna sauraron sa amma wallahi ba sa aiki da da yake faɗa kawai yana burge su ne kawai saurara su ji daɗi kawai akwai wasu bayanai da yake ko misalai ko wasu jan ayoyi ko hadisai wanda za su burge shi kawai shikenan amma ba zai aiki da abin da malamin yake yi ba to wannan ya kai ya da shi shine Allah ta'ala yake ga manzo sama akwai waɗanda kake burge su lokacin da suka yi mitin a makka suka ce abin da ya kamata manzala ta sama yanzu a ɗebe shi a kai shi can wani jeji a kora shi cikin daji kawai ya je ya halaka kamar yadda mawaka batansa suka halaka in ji su sai tsohon na jadu shaidan sai ya ce musu amma fa kun sani cewa fa ya iya magana maganarsa tana kama zukata yanzu 'yan kuka kora shi ta je hadu da al'umma wasu jama'a ya je musu wa'azi suka karbi addinin sa ya shigo garin makka da yaki za ku iya da su wannan ba dabara bane ku canja wata dabara a sai sun sani maganarsa tana kama hankali sai suka canja wata dabara na kokarin kashe shi ba su yi nasara ba to saboda haka akwai wanda akwai wanda wa'azin nan zai kama sa amma ba zai yi imani ba to shine Allah ta'ala yake cewa manzo daga cikin su akwai wanda yake sauraron ka ya ji abin da kake faɗa ka karanta ƙura'ani ƙura'ani kuma ya burge shi ya ji daɗin wannan abun to amma kuma baya amfani da abin da kake faɗa to ne Allah ya ce afa anta tusmi'u summa to zaka iya jiyar da makaho ne kaga da su ayi kurame da su da kurame duk ɗaya ne kaga kurma dai bare ji mai kake faɗa ba to wanda ya ji in bai amfani da jin ba kaga babu ba abun nan babu babu babu fa'ida sai yace walau kanu la yaqilun kuma ko da ba su da hankali gashi kurma kuma bai da hankali zaka iya fahimtar da shi ba zaka iya fahimtar da shi ba to kamar haka yake wani ya taba abin nan wani daga cikin abin nan eh, kristoci ya tare ni cikin yamurai ce wallahi wa'azin kai na mini dadi wallahi yana burge ni amma ka san me yake burge ni a cikin ta yace arabic din nan da kake yi arabic da nake yi wai kayan alqur'ani da sune arabic kayan alqur'ani da hadisai da bai baitutuka to sune ce arabic din nan shi yake burge ni shi yana sauraron an sa a TV daga farko har karshe amma bai musulunta ba kawai yana jin dadi ne kawai to ya za ka yi da shi za ka yi tusa ba da shirya ba amma an ta summa walau kanu la yaqilun to da yawa irin su akwai wallahi cikin musulmin ma masu sauraron mutane yanzu zaka ga yan bidiya suna sauraron ahlus sunna diwa Ke sa ka ga suke musu raddi ai to Allah ya jarrabe su sai sun saurara don akwai fa'ida a sauraron amma ba za su yi aiki da shi ba sai ya ce ai ya ce kaza to ka daina sauraro mana dole ne lokacin da kafin social media ya fito akwai yadda duk karatun da muke a nan shekara 21 muna tafsiri a nan wuri akwai wanda suke zuwa a ba su kasar mai hanji lokacin mai hanji za su je su saurara domin su yi raddi in za su yi tafsirin su amma dole kuma sai sun zo sun saurara in an sa a rediyo gotel kuma za su saurara su zo su kuma dole sai sun saurara din ba su iya hakuri ba za su saurara amma da sun ji abin da bai musu ba kuma za su yi raddi a kansa to haka ne ana samun irin wannan to wannan ana kwantarwa da manzon a hankali ne ba kowa ne zai dauki shiryen da kazo da ita ba koda ya saurara akwai wanda zai saurara sauraron da bai da amfani shi kaman kurma ne mara hankali ba kai saka shiryar da shi ba to kurma kan ko bai da hankali ma za ka yi da shi zai ji abin da kake faɗa ne bari a ce ga kurumci ga hauka sun haɗu mahaukaci zai fahimci ma mai kake faɗa ne to shine misalin waɗanda suke sauraron gaskiya amma kuma ba sa imani da ita ba sa karbanta sai Allah ta'ala ya ce wa minhu wa minhum man yanzuru ilayk daga cikin su akwai wanda yake kallon ka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka burge shi daga ganin ka da ya ga bawon Allah mutumin kirki to amma hakan baya masa amfani afa amta tahdi da umya kane kake shiryar da makafi jam'u'ama walau kanu la yusirun ko da ba sa gani wani da ya ganka kawai ya san lalle kai mai gaskiya ne irin maganganunka irin yadda kake shiganka da irin yadda kake magana da nitsuwarka da binka abu a sannu a sannu da mutuncinka da karamcinka da kirkinka duk ya da cewa kai bawan Allah ne mutumin kirki amma wannan bai sa yayi imani da kaiwa sai ce abinda ka faɗa kuma ya koma gefe sai ce karya ne to shi ne Allah ta'ala ya ce to yanzu zaka iya shiryar da makaho ne wanda ba gani mutum ya zo makaho ne tambaye kai ce don Allah ina son in je kasuwa sai ka ce to yanzu ka kama hanyar nan ka tafi ka tafi in ka tafi kamar mita 200 sai kai dama in ka je dama za ga hanya tare bu kashi hudu to ka miƙe karka ratse in ka je can kuma sai kai hagu kana tafiya za ka ga wani dogon beni mai farin fenti kana tafiya kuma za ka iso wani rawa bawon kana kai ta masa kwatance don Allah zai gane bai sai taba ganewa ma to haka ne mutum ya zo ya kalla ya gani abun ya yi maza ya san gaskiya ake faɗa amma ganin bai masa amfani ba an ce laisal kabaru kan mu'ayyana idan sauraro kai bai kai ka zo wurin da ake yin karatu ba bai kai ba in ka zo ka kalli malamin yanda yake karatun sai ya fi tasiri akan sauraro kai a rediyo ko makamancin wannan ko a talabijin to amma wani zai saurara din ya gane bai zai aiki da shi wani zai zo ya kalla din ya sauraran amma kuma abun ya burge shi yana zuwa ma kullun zai zo amma kuma bai zai amfi da abin da ake ake faɗa ba to wannan ka isa ka shiryar da shi ne ba ka isa ka shiryar da shi ba cewa yake cewa laqad asma'ta dai ta hayyan walakin la hayata liman tunadi wa law naran an nafakta bihi adha'at walakin anta tanfuku fi ramadi da raye kake kira dai an maka amma mace ce kake kira da kana fura garwashi ne zai ta da wuta amma toka kake kake furawa ba garwashi ba saboda haka akwai waɗanda sun jinjina abin da kake faɗa sun yadda gaskiya ne amma kuma baya amfanan su kamar yanda waɗanda suke da imani suke amfana da abinda da kake faɗa sai Allah ta'ala ce inna Allah la yazlimu إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون Ubangiji ta lace inna Allah la yazimu nasa shay'an Allah ta'ala fa baya zalunta mutane da komai azabtar da su da yake yi ba zaluntan su yake ba don ya tsayar musu da hujja ya aiko musu da manzanni ya saukar musu da littattafai ya musu gargadi sun yi taurin kai ne suka ki su bi so da haka su suka jawa kansu azaba amma ba Allah ne ya zalunce su ba walakin nan nasa anfusahum yazlimun sai dai mutane suna zaluntan kawunan su ne amma Allah ba zaluntan mutane ba zaluntan su ta fiskoki guda biyu farko ba za ka yi aikin lada a rage maka ladan ba a ce shi kai kai aikin ladan ka cancanci a baka lada goma sai a baka lada daya can a baka lada uku in ka je kawai shi kenan sai mummuna aikin kai rinjaye saboda an tauye maka mudu Allah baya wannan shine ce inna Allah la yazimu mithqala zarra wa in taku hasanatan yudha'ifa wa yu'ti ladunhu ajran azima Allah baya zalunta mutum kodai da kwayan zarra a ce ga wani ladansa ya cancanci lada ɗari da goma sha ɗaya sai a bashi lada ɗari da goma ba a bashi ɗayan ba Allah ya ce in ne haka na yi zalunci ba na wannan shi yasa man ya amal misqala zarratin khairan yarau ko ko da kwayan zara ne kai na aikin alkhairi zaka gani sannan Allah ta'ala baya rubuta maka laifin da baka yi ba laifin wa ma rabbuka bi zallamin lil abid baka yi zunubi ba sai a maka arin gizo me yau ka rubuta maka alhaki dai a rubuta maka goma ko baka yi ba ma a rubuta maka ba a yin haka a nan duniya ana iya lankaya maka shari'a ji a daure ka amma Allah baya zalunci sannan wani ba zai laifi a zo a tsora maka wannan laifin ba a nan duniya wani zai iya laifi sai a zo a yaba maka kai shekara goma a gidan yari sai daga ba a gane ba kai bane saboda rashin gata duk ana samun wannan amma Allah ta yi cewa wala taziru waziratun bizra ukhra laifin wani baya shafan wani kuma ma kunna mu'azzibina hatta na nab'atha rasula sai mun tsayar maka da hujja mun bayyanar maka da ilimi kafin mu kama ka amma in kai abinda baka san haramun bane sai kai shi to ba a rubuta maka ma wannan alhaki so da haka abinda kai shi za a rubuta maka ba maka arin gizon alhaki ba ko zunubai ba to kaga Allah ba azzalimi bane kuma ya haramta zalunci wa kansa yace ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu ni na hara na haramta kaina zalunci kuma na sanya zalunci ya zama haramun a tsakanin ku karku zalunci a cikin hadisi ingantacce hadisi kudusi ubangiji ta'ala yace ya ibadi inna ma hiya amalukum usiha lakum ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه yace ya ku bayina wayannan ayyukan da kuka gani a file file din ayyukan ku ne na kiyaye muku su na sa malaiku suka rubuta kuma dama ni ma na sani Allah ya sani tun kan kai laifin ya san zaka ya san kuma kayi sa mala'iku suka rubuta yace to na kiyaye su ga sunan su din ne ba wanda aka karawa laifi ba wanda aka rage wa me abin nan lada ba wanda aka rage wa lada ba wanda aka kara masa zunubi yace thumma uwaffiqun iya zan cika muku su yanda suke a haka ne faman ya aman mithqala dharratin karan yara ko kwayan zara ne na alkhairi sai ka gani a fa'alinka wa man ya aman mithqala dharratin sharan yara ko kwan zara ne na sharri da ka aikata zaka gani sai ce to ga sunan na cika muku shi faman wajada khairan falyahmadillah wanda ya samu alkhairi ya gode wa Allah falala ce ta ubangiji ta'ala sakamako yayi kyau wa man wajada ghaira zalika fala lumanna illa nafsuhu duk wanda ya samu sabanin wannan kar ya zargi kowa sai kansa amma la ba zaluntansa shi yasa Allah ta lati fa wa amma man uta kitabahu bi go fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laita kanat alqadhiya ma agana anni maliya halaka anni sultaniya shi da kansa zai faɗa an bashi tabin zanun hagu sai ce ya shiga uku ya lalace don ya gane laifuffukan da yayi amma idan yazo yana kokawa yana cewa ina ma ya mutu ina ma ya lalace sai ce ma a gana anni maliya dukiya na bata wadatar da ni kamai ba ta sa ni naje nayi barna halaka anni sultaniya sarauta na ko mukami na ya halakar da ni gashi yanzu na shiga uku aka zai ce ya shiga uku ya lalace amma ba zai ce Allah ya zalunce ni ba saboda Allah baya zalunci duk abin da ka gani sai ka tina cewa ka yi shi zaka tabbatar kai ka jawo kanka ba Allah ta'ala bai zalunce ka ba so da haka kai aiki mai kyau ka je ka samu mai kyau Allah ya kara da falala ka je ka shiga aljanna in a cikin munanan ayyuka kake yanzu lokaci bai kure maka ba ka je ka tuba ka koma zuwa ga Allah ta'ala ka yi istighfari ka gyara halayenka Allah zai yafe maka zanubanka sannan ka tsora daga inda ka tsaya ka ci gaba da kyawawan ayyuka ka tuba daga wayancan laifukan zaka tashi bawan Allah mutumin kirki sai ka tashi da tarin lada Allah zai karɓe ka zai farin ciki da da tubanka ka shigo cikin mutanen kirki domin ka samu tsira gobe kiyama Allah ya kare mu da karewansa Allah ya kara mana imani da tsoron Allah sallallahu wa sallama baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh